goma sha biyu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Labaran ƙasa da na ƙetare. labaran za a ji cewa dauda lawan na jam'iyyar pdp ya doke matawalle a zaben gwamnan jihar zamfara jam'iyyar pdp ta yi kira da a sauya jami'in tattara sakamakon zaɓe a jihar ogun tsohon mai sasantawa da 'yan ta'adda tukur mamu ya ki amsa laifi kan tumatuma goma daga gwamnatin tarayya ƙetare ko za ji cewa 'yan sanda a Kenya sun tabbatar da mutuwar wani ɗalibi da kuma jikkata mutane shida yayin zanga-zanga. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wannan rana ta talata 28 ga watan Shaban shekara ta 1444 bayan hijira daidai kenan da 21 ga watan Maris na shekarar 2023 miladiya. kanan labaran aka saurara sai a gyara zama domin jin cikakkunsu tare da ni Khadija Nasir. Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya sha kayi a hannun Dauda Lawal Dare na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar wanda aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris. Jami'in tattara sakamakon zaɓe na INEC Kasimu Shehu ya ce dauda lawal ya samu ƙuri'u 377,722 da 26 kenan daga ƙananan hukumomi 14 cewu ya ce dan takarar gwamna na pdp ya doki gwamna bello matawalle na jam'iyyar apc wanda ya samu da 311,976 idan za a iya tunawa dai tun farko matawalle ya zama gwamnan jihar zamfara karkashin jam'iyyar pdp kafin ya sauya shiga zuwa jam'iyyar apc katsige tsige a lokacin barista madi aliyu kusau wanda ya ƙi binsa biyo bayan ayyana dauda lawal na jam'iyyar pdp a matsayin zababben gwamna rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta gargaɗi mazauna jihar da su guji tashin hankali kwamishinan 'yan sandan a wata sanarwa da aka fitar a yau ta hannun jami'in hulɗa da jama'a muhammad shehu ya ce 'yan sanda da sauran jami'an tsaro za su ɗauki tsatsauran matakai kan duk wani yunkuri na wani mutum ko kungiya na haifar da taɓarɓarewar tsaro da ke kawo cikas ga doka da oda a jihar. gargadin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar zaɓe ta ƙasa inec a safiyar yau ta sanar da kayan da gwamna bello matawalle na jam'iyyar apc ya sha a nan kuma a safiyar yau ne za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ƙaramar hukumar kwande da ke jihar benue idan za a iya tunawa dai bayan cakuɗe wasu muhimman kayayyakin aiki na mazaɓu biyu na majalisar dokokin jihar a yankin inec ta dakatar da zabukan kwande ta gabas da kwande ta yamma sai dai a wata sanarwa a ranar litinin kwamishinan inec na ƙasa kuma shugaban kwamitin yada labarai da wayar da kan masu kaɗa ƙura festus okoye ya ce hukumar ta yi zama da masu ruwa da tsaki da masu kaɗa ƙuri'a domin a sauya jadawalin zaben hukumar ta yi kira ga masu kada kura a karamar hukumar kwande da su fito domin zaben dan takarar da suke so haka kuma an yi kira ga jam'iyyu da 'yan takara da su fito cikin lumana. jam'iyyar apc ta samu kujeru 22 cikin 25 na majalisar dokokin jihar kogi wannan dai na zuwa ne bisa sakamakon da jami'an tattara sakamako na inec suka sanar a shalkwatar kowace ce karamar hukuma ta jihar pdp ta samu bassa da ogori da magongo yayin da adc ta lashe yaba apc kenan ta lashe yaba ta yamma kafin zaben dai jam'iyyar apc ta mamaye dukkan kujeru 25 a majalisar a nan kuma jam'iyyar pdp ta lashe kujeru 28 cikin 32 na majalisar dokokin jihar oyo jam'iyyar apc ta samu kujeru hudu majalisar oyo mai zuwa za ta kunshi maza talatin da mata guda biyu an sake zaben 'yan majalisa sha biyar yayin da sha uku suka sake samun nasarar cin zaben jam'iyyar pdp rashin jihar ogun ta yi kira da sauya baturen zaɓe na zaɓen gwamna farfesa kayode adebowale mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar kayode bambose ya yi kira ga shugaban hukumar inec farfesa mahmud yakubu da ya sake gudanar da zaɓe a wasu ɓangarori na jihar tare da mai gurbin adebole bambose wanda ya yi jawabi yayin ganawa da manema labarai a bekuta babban birnin jihar a jiya litinin ya yi zargin an tafka magudin zaɓe tare da zargin jami'an tsaro da inec da hannu cikin makudin da aka tafka. An ayyana ɗan takarar gwamna karkashin jam'iyyar PDP a jihar Rivers Simini na Layo Fabura a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a zaben gwamna da aka kammala gudanarwa a jihar. Jami'in hukumar INEC da ke sanar da sakamakon zaɓe a jihar ya bayyana cewa Mr. Fubara ya yi nasara a ƙananan hukumomi 23 da ke jihar. Da yake bayyana sakamakon zaben a birnin Fatakwal. baturan zaɓe na zaɓen gwamna farfesa a po ruke ya ce bayan cika ƙa'idojin da doka ta yi tanadi fubara ya yi nasara a zaɓen a cewar farfesa rim ruke sakamakon zaɓen na ƙananan hukumomi 23 daga cikin 23 da aka gudanar jam'iyyar pdp ta samu kuri'u 300,553 wanda kuma ɗan takarar jam'iyyar apc tony cole ke biye masa baya da ƙuri'u uku sai ɗan takarar jam'iyyar sdp magnus abe wanda ke da ƙuri'u shida. a nan kuma wasu ɓangarori na jam'iyyun adawa sun kira da soke sakamakon zaben jihar rivers wasu daga cikin jami'an tattara sakamakon zaben na jihar sance suna kira da soke sakamakon zaben ne kwata-kwata saboda a mafi yawan ƙananan hukumomi an hana wakilansu shiga. Wani dalili na neman sokewar shine kasancewar jigon sakamakon wanda aka gabatar kuma aka karɓa bai daidai da waɗanda. da aka ɗora shafin irf da ke nuna sakamakon zaɓe ba. Gwamnan jihar Legas dai samu olu ya amince da aiwatar da ƙarin kashi ashirin na albashin ma'aikatan jihar. Ma'aikatan sun hada da na ma'aikatan gwamnatin jihar da na ƙananan hukumomi da kuma hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta Subeb. Sabon tsarin albashin zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Janairu na shekarar 2023. shugaban ma'aikata na jihar hakim muri okunola a cikin wata sanarwa mai dauke da kwanan wata 20 ga watan maris na wannan shekara ya ayyana shirin aiwatar da karin albashin haka kuma za a biya sakan watan janairu tare da albashin watan maris yayin da kuma na watan fabrairu za a biya tare da albashin watan afrilu tsohon mai shiga tsakani a kan 'yan ta'adda tukur mamu ya ki amsa laifuka goma da ake tomarsa da su kan tallafawa ta'addanci da sauran wasu laifuka da gwamnatin tarayya ke zargin sa. mamu wanda ofishin babban lauyan gwamnatin tarayya ya gurfana a gaban mai shari'a inyang eko na wata babbar kotun tarayya da ke abuja ya musanta alaka da 'yan ta'addan idan za a iya tunawa watan satumba na shekarar da ta gabata mai shari'a inkyonye maha ta baiwa hukumar tsaro ta farin kaya dss izinin tsare tsohon mai sasantawar kan ta'addanci a tsawon kwanaki 60 domin ta kammala bincike a kan mamu wanda ya jagoranci tattaunawa da 'yan ta'adda domin sakin fasinjoji na jirgin kasan abuja zuwa kaduna da aka yi garkuwa da su a watan maris na shekarar 2022 darakta mai shigar da kara na gwamnatin tarayya mb abubakar shine ya gabatar da tuhuma ana shan labaran ne daga sashen labarai da al'amarin yau da kullun na mita 93.1 arewa rediyo Mai sauraro na da damar wallafa ra'ayin shi akan labaran da muke kawo a dandalin mu na WhatsApp akan lambar waya 0908 12675 karfe 12 da minti tara agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi yanzu kuma za mu tsallaka kasashen ketare. rundunar 'yan sanda ta ce an kashe wani ɗalibin jami'a a kenya tare da jikata 'yan sanda shida a zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba william ruto kan tsadar rayuwa masu zanga-zangar sun fito kan titunan nairobi babban birnin kasar da wasu garuruwa da dama domin amsa kiran zanga-zangar da madugun 'yan adawa raila odinga ya yi mutumin da aka kashe 'yan sanda ne suka harbe shi a wuya a lokacin da jami'an suka yi ta harbe-harbe bayan har ba hayaki mai sa hawaye kamar yadda wani rahoton kafafen yada labaran kasar ya bayyana kawo yanzu ba a samu mai magana da yawon hukumar 'yan sanda ta kenya ba domin jin ta bakinsa zanga-zangar dai ta barke ne sakamakon tsadar kayan masarufi kamar garin masara wanda hakan ya haifar da hauhawar farashin kayayyaki. A sauran sassan duniya kuwa wasu rahotanni na nuna cewa Ukraine ta lalata makamai masu linzami na Rasha da yawa yayin da ake jigilarsu ta hanyar jirgin ƙasa zuwa jiragen ruwa na Rasha a Crimea. A yammacin jiya litinin rundunar sojin Ukraine ta ce wasu makamai masu linzami sun lalace a sakamakon fashewar wani abu ba tare da fitowa fili ta ce Ukraine ce ke da alhakin fashewar ba. ko kuma ta yaya aka lalata makaman masu linzami hukumar leƙen asirin ukraine ta bayyana hakan ne a jerin sakonnin da aka wallafa a shafukan sada zumunta sai bayanin harkokin kasuwanci. Wata gobara da ta tashi a safiyar yau ta kone wani bene mai hawa biyu dauke da ofishin 'yan sanda na babbar kasuwar Onitsha da kuma shagunan sayar da yadiddika. bayanai sun ce jami'an kashe gobara sun kashe wutar bayan sa'o'i suna fafatawa domin shawo kan gobarar yayin da wasu 'yan kasuwar suka fito da kayansu cikin alhini yayin da gobara ta cinye shagunan su kakakin rundunar 'yan sandan jihar anambra dsp tochukwu ikenga ya ce jami'an kashe gobara da 'yan sanda suna kasuwar domin shawo kan gobara da kuma hana sace-sace daga bata gari alamun da ke nuna cewa dan wasa Kylian Mbappe ya maye gurbin Hugo Lloris a matsayin kyaftin ɗin tawagar 'yan wasan ƙasar Faransa. A cewar wata majiya da ke da kusanci da ƙungiyar dan wasan gaban kungiyar ta Paris Saint-Germain ya amince da ta yin bayan wata tattaunawa da ya yi da mai horaswa Didier Deschamps da safiyar yau. idan za a iya tunawa dai mai horaswan kungiyar tottenham loris ya yi ritaya daga fafata wasanni a watan janairu bayan da suka yi rashin nasara a gasar cin kofin duniya Loris mai shekaru 36 a duniya ya shafe tsawon lokaci a matsayin kyaftin na kungiyar. sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran ƙasa da nake taran amma kafin mai sallama ga maimaicin kanin su. An ji cewa Dauda Lawal na jam'iyyar PDP ya doke matawalle a zaben gwamnan jihar Zamfara. Jam'iyyar PDP ta yi kira da sauya jami'in tattara sakamakon zaɓe a jihar Ogun. tsohon mai sasantawa da 'yan ta'adda tukur mamu ya ki amsa laifi kan tuma-tuma goma daga gwamnatin tarayya a ƙetare kuwa an ji cewa 'yan sanda a kenya sun tabbatar da mutuwar wani ɗalibi da kuma jikkata mutane shida yayin zanga-zanga karin maganar mu a yau talata cewa take guntun goro ya fi babban dutse. a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullun na mita 93.1 arewa rediyo sai sandra kaura da ta tattara labaran tsab kamar yadda aka ji su nora haruna mudi shine dafa da fassara khadija abdullahi yahya ita ce ta sada da ku sunana khadija nasir nake cewa a huta lafiya